shafin facebook na ci gaba da shiga zukatan 'yan najeriya da ma sauran kasashen afirka cikin wasu shirye-shirye na haɗin gwiwa a nahiyar cikin wata sanarwa da aka fitar a kwanan nan facebook ya sanar da cewa yana bikin murnar rana abokai a najeriya bayan da 'yan najeriya kimanin miliyan goma sha shida ke ziyartar shafin facebook a kowane wata baki ɗaya masu shiga shafin na shiga ne ta hanyar yin amfani da wayar hannu. A kowace rana mutane miliyan bakwai da ɗigo biyu ne ke shiga shafin Facebook. Miliyan bakwai daga cikinsu suna shiga ne ta wayoyin hannu. Cikin shekaru biyar da suka gabata, al'ummar da ke amfani da shafin Facebook na duniya sun ninka yawansu. Haka zalika al'ummar shafin sadarwa da ke Najeriya na ci gaba da karuwa. Mataimakin shugaban Facebook Nicola Mendelso ya ce, A gurinmu Bikin murnar ranar abokai a Najeriya shine jin labarai daga al'ummar Facebook ta yadda shafin zai ƙara haɓaka da haɗa mutane a ko'ina. Mun samu ci gaba sosai cikin shekarun da suka gabata. A Najeriya yanzu ma muka fara. Shi ma mai kula da nahiyar Afirka na kamfanin Facebook, Nunu Shingila, cewaye cikin wannan shekara za mu tsinduma da haɗa kai da 'yan kasuwan Najeriya domin kawo ci gaba ga fasahar wayoyin hannu. yanzu haka dai 'yan najeriya na amfani da facebook fiye da duk wasu kafofin sadarwa a yanar gizo haka zalika kutankwacin kashi saba'in da bakwai cikin 100 na 'yan ƙasar na amfani da wayoyin hannu ne wajen shiga yanar gizo